DW dandalin matasa. A yau dai za mu yada zango ne a Jamhuriyar Afirka ta tsakiya, inda matasa ke nakaltar da junansu batutuwan da suka shafi ilimin zamantakewar ƙasa da ɗa'a. Domin magance zaman doya da manja da ake fuskanta tsakanin mabambantan ƙabilu da mabiya addinai daban-daban. A wannan ƙasar dai zaman cuɗe ni in cuɗe ka ya samu koma baya, lamarin da masu jin a jika suka ce da sakel.

Kenai Kangi ke zuwa makarantun babban birnin jamhuriyar Afirka ta tsakiya domin ganawa da shugabannin kungiyoyin matasa da nufin karantar da su wajibcin zama ɗan ƙasa na gari. Salon da Kenai ke amfani da shi ne ke sa 'yan mata da samari halartar wannan faɗakarwa kan ilimin zamantakewar ƙasa. Yana tafka muhawara da su kan ɗa'a da hanyoyin zama ɗan ƙasa na gari da abubuwan da ya kamata a yi koyi da su ba wai kawai a fannin yin hulɗa da al'umma ba amma har da alhakin isar da saƙon kyauta ta zamantakewa a tsakanin ƙabilu daban-daban ko mabiya addinai daban-daban na ƙasar wannan ne ma dai ya sa jean geren bombo ɗaya daga cikin shugabannin matasan jamhuriyar afirka ta tsakiya ya nuna damuwa matuƙa game da illar ƙarancin ilimin zamantakewar al'umma wanda a cewarsa ke sa a aikata aikin da na sani. Puisque quand on n'est pas éduqué à la base, on ne peut sakamakon rashin ilimin zamantakewar ƙasa da ɗabi'u na gari ba za ka iya jagorantar ƙungiya ba ba za ka iya shugabantar al'umma ba za ka iya gudanar da shugabanci na gari ba ba tare da samun ilimin abubuwa da suka shafi ƙasa ba kuma wannan karancin ilimi na mummunan tasiri akan al'umma gaba ɗaya a ra'ayina wannan shine ke haifar da rashin kasancewar ɗan ƙasa na gari musamman a fannin kyakkyawar shugabanci Wannan ɗabi'ar ta rashin girmama na gaba ko kuma hukuma da matasan jamhuriyar Afirka ta tsakiya ke da ita na da nasaba ne da rikice-rikicen siyasa da na kabilanci da ƙasar ta yi ƙaurin suna a kai, inda shugabanni ke yawan ta amfani da su a matsayin 'yan bangar siyasa domin biyan bukatunsu, lamarin da ya zama ruwan dare a cewar Muhammadu Kibirima, wanda ya daɗe yana kokawa kan tarbiyyar matasan ƙasarsa. Matsalan matasa na Afirka ta tsakiya abun ya samo asali ne tun farko can idan ka duba shugabanni wajen uku ne da suka wuce sun yi amfani da matasa da juya hankalinsu don samu su biya bukatunsu bangare na siyasa ko kuma na harkokinsu na yau da kullum da shauransu kuma idan ka duba a shekaru ashirin baya da suka wuce gwamnatin ƙasa ma bata ba matasa mahimmanci sosai a bangaren ilimi ba na farkon ka duba a mulkin shi shugaba Kolimba akwai wani tsari da aka fitar a makaranta na ba mu yara tarbiyya na sanin darajar na gaba da su. To amma a yanzu baya-bayan nan tun da aka fara harka na juyin mulki da shauransu shi ake amfani da matasa. hatta a makarantu za ka ga an bi yara matasa ana koya musu yadda za su rike makamai yadda za su rinka ta'addanci da su Ladabi da mutunta dukiyoyin jama'a na daga cikin ɗabi'un zama ɗan ƙasa na gari da ke nakaltar da waɗannan matasa a ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umma. Wannan shi ne dalilin da ya sa Janayel Jonjiya yake nuna wajibcin yin aiki tuƙuru domin sauya halayyar manyan gobe a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Ba za mu jiran komai daga gwamnati ba, mu da kanmu za mu iya ɗaukar waɗannan matakai, mu horar da kanmu, mu bayyana mahimmancin zama ɗan ƙasa na gari ga matasa da yara, kuma ta hakan mu da kanmu za mu iya magance matsaloli ba tare da jiran gwamnati ba. Soke darasin ilimin zamantakewar ƙasa da aka yi a manhajar karatun firamare da na sakandare ya haifar da gibi a fannin tarbiyya a tsakanin matasan jamhuriyar Afirka ta tsakiya, musamman ma dai a shekarun da ƙasar ta shafe tana fama da rikice-rikice. Ko da Muhammadu Gibrima sai da ice ana ganin illolin yin haka a zahiri a yanzu. shirye shi da aka yi a manhajar karantarwa akwai illoli da yawa wanda ya jawo ga matasa musamman a 'yan shekaru ashirin zuwa baya da ya wuce in ka duba da can shekaru talatin da suka wuce ba a san akwai tawaye ma a kasan ba kawai akwai rigingimu ne na siyasa da sauransu babu yara matasa tawaye to a yau in ka duba za ka samu a cikin 'yan tawaye da ke cikin kasan akwai kashi tamanin cikin ɗari duk matasa ne duk kuma ta wannan hanyar rashin ba su tarbiyya a makaranta shi ya jawo aka ja hankalin su aka shiga da su waye. in ka duba kuma a cikin birane akwai matasa da yawa wanda babu abin da suke yi man da biran ta bari kawai su masu kwasa haka ita gwamnati kanta ta kwashi matasa da yawa wanda ba sa da ilimi ko kaɗan babu tarbiyya ta zuba su a cikin gwamnati ta zuba su a aikin sojoji wanda ba su san ma rubutu ba rubutu sunan saka ba su iya ba to ya zamanto shi ya zamanto abubuwan gaba ɗaya ya taɓarɓare ya kawo lalacewan al'amura gaba ɗaya tun da dama an ce matasa su ne kashi bayan al'umma to kaga shi ya kawo matsala a kulli yau ake samun matsala a jamhuriyar afirka ta tafiya. Ku bar zama haka ku ɗau himma. samar da 'yan ƙasa na gari na ci gaba da zama babban ƙalubale a jamhuriyar Afirka ta tsakiya sakamakon ƙaurin suna da ƙasar ta yi a fannin rikice-rikicen addini da ƙabilanci. Amma danganin haƙasa ta cimma ruwa, Kanam Kangi yana dogaro ne akan ƙungiyoyin matasa daban-daban inda yake musari yawo kai tsaye da su. A matsayin dabara na dogara akan shugabanni saboda suna da faɗa aji a matakin al'ummarsu. inda nake samun damar yin musanyar bayanai da na lakalta tare da basu damar bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batu. A nan bangi ga misali, ina aiki tare da matasa da suka fito daga ƙananan hukumomi takwas, amma suke da rassan ƙungiyoyi a matakin larduna saboda suna wakiltar 'yan uwansu. Ba wai matasa ne kawai Kenan ke neman nakaltar da su hanyoyin zama ɗan ƙasa na gari ko samun ilimin zamantakewar ƙasa ba a'a. amma har da wakilan al'umma wato 'yan majalisa. Hasali ma dai yana taimakawa su 'yan majalisa da hanyoyin da ya kamata su bi wajen kula da ayyukan gwamnati da kuma tsara daftarin dokoki. Don maganin cewa an kawo ƙarshen ta da ƙayar baya a jamhuriyar Afirka ta tsakiya, Kanem Kangi ya yi kira ga hukumomi da su farfaɗo da darasin zamantakewar ƙasa a makarantu, sannan su samar da kuɗaɗen samar da ayyukan yi ga matasa domin su kasance masu cin gashin kansu kuma masu riƙon amana. Euh, comme résultat, nous aurons une stabilité sakamakon da za mu samu ya hada da samun kwanciyar hankali domin a matsayinka na ɗan ƙasa na gari za ka mutunta hukumomin ƙasarka kana ka mutunta dokoki sannan kuma ka taka rawa wajen ci gaban ƙasarka shi ma dai muhammadu gibrima ya ce akwai bukatar haɗa ƙarfi da ƙarfi kama daga gwamnati har zuwa ga iyaye wajen cusa ɗa'a ga manyan na gobe a jamhuriyar afirka ta tsakiya. nan yanzu da gaskiya ƙarfin ya ya lalace sai dai yara matasa masu tafi yanzu a maido da wannan manhajar karantarwa na education civics kuma ya zama duk iyaye su ma an sun sa ido a kan yara matasa musamman daga makaranta dama shi yaro sun yana karami duk abin da ta sami shi a kwakwalwa sauka yake amma idan ya girma ba abin da zai shiga kan kai saboda shi ma yana samun wasu abokanai wanda suke koya mishi abubuwa marasa kyau da kuma abu na biyu harkoki na abun nan kwayoyi da ake shigowa da shi yan tawaye da gwamnati suna amfani da shi suna ba ma matasa da sauransu abin da ya kamata yanzu a sa wannan manhajar a makaranta ana koyar da su ana cire wa batun kabilanci batun bangaranci da sauransu to duk wa'annan abubuwa in aka sa shi a cikin aka nuna cewa wannan ba kyau zai sa matashi yaro in tashi ya samu kwakwalwa mai kyau ya rinka daraja na gaba da shi a duk lokacin da aka kammala tattaunawa kan zama ɗan ƙasa na gari matasa suna ƙara a nakaltar wasu sabbin ɗabi'u da suka haɗa da mutunta juna da haƙuri don tabbatar da zaman lafiya. Irin wannan darasi mai kima ne ake so a yada a sauran sassa na jamhuriyar Afirka ta tsakiya domin matasan ƙasar su rabu da halayyar banza da ke jefa ƙasar cikin mawuyacin hali. Da masu mu da haka ne shirin dandalin matasa ya kai gaci.